Korintiya ta fari Sura ta hudu Ta haka ya kamata a san mu da zama ma'aikatan almasihu, masu riƙon amanar asirtattun al'amuran Allah, har wa yau dai, abin da ake bukata ga mai riƙon amana a same shi amintacce. A gare ni kam, sassauƙan abu ne a ce ku ne za ku gwada ni, ko kuwa a gwada ni a gaban kowace mahukunta ta mutane, ni ma ba na gwada kaina. ban sani ina da wani laifi ba, amma ba don wannan na kubuta ba, ai, Ubangiji shi ne mai gwada ni, don haka, kada ku yanke wani hukunci tun lokaci bai yi ba, kafin komawar Ubangiji, wanda zai tona al'amuran da suke ɓoye a duhu, ya kuma bayyana nufin zukata. A sa'an nan ne Allah zai yaba wa kowa daidai gwargwado. To, uwa, ga zancen waɗannan abubuwa, na misalta su ne ga kaina. da kuma Apollos saboda ku don ku yi koyi da mu, cewa kada ku zarce abin da yake a rubuce, kada kuma wani ku yi fahariya da wani akan wani. Wa ya fifita ka da sauran, me kuma kake da shi wanda ba karɓa kai ba, da yake karɓa kai don me kake fahariya kamar ba karɓa kai ba. Hmm. Wato, har kun riga kun yi hamdala, har kun wadata. har ma kun yi sarauta ba tare da mu ba, da ma a ce kun yi mulki mana, har mu ma mu yi tare da ku. Don a ganina, Allah ya bayyana mu, mu manzanni, koma bayan duka ne, kamar waɗanda mutuwa ke jewa a kansu, don mu zama abin nuni ga duniya, da mala'iku duk da mutane. An ɗauke wa marasa azanci saboda almasihu, wato ku kuwa masu azanci cikin almasihu. wato mu raunana ne ku kuwa ƙarfafa, ku kam ana ganin ku da martaba, mu kuwa a wulakance. Har a yanzu haka, yunwa muke ji da kishirwa, muna huntanci, ana bugunmu, kuma yawo muke yi haka, ba mu da gida. Guminmu muke ci, in an zage mu mukan sa albarka, in an tsananta mana mukan daure, in an ci mutuncinmu mukan ba da haƙuri, mun zama har a yanzu ma mu ne kamar jujin duniya abin ƙyamar kowa. Ba don in kunyata ku na rubuta wannan ba, sai dai don in gargaɗe ku kan cewa ku ’ya'yana ne ƙaunatattu. Ko da kuna da malamai masu ɗumbin yawa, amma ba ku da ubanni da yawa, don ni ne ubanku a cikin almasihu ta wurin bishara. Don haka ina roƙonku ku yi koyi da ni, saboda haka na aika muku da Timoti, wanda yake ne ɗana ƙaunatacce, amintacce kuma cikin Ubangiji, zai kuwa tuna muku da ka'idodina na bin almasihu, kamar yadda nake koyarwa a ko'ina a kowace ikkilisiya. Waɗansu ha suna ɗaga kai, kamar ba zan zo wurinku ba, amma kuwa zan zo gare ku ba da daɗewa ba. In Ubangiji ya yarda, zan kuma bincika in ga ƙarfin mutane masu ɗaga kan nan. ba maganganunsu ba, don mulkin Allah ba ga maganar baka yake ba, sai dai ga ƙarfi. To, me kuka zaɓa, in zo muku da sanda, ko kuwa da fuskar ƙauna da lumana.